Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu mai suna sirrintaccen so na marubuciya Mam Irfan, wanda yake zuwar muku daga tashar Dausayi TV Channel tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Abbayin Dausayi. Affan ta ce ya nufo Lutfiya, Lutfiya ganin zuwan shi kunta kamar ba alkhairi ba ne ya sa ta tashi a guje ta yi ɗakinta. ta rufe ƙofar da ke. fan cikin zafin nama shi ma ya bi ta amma ina ta gudu har ta saka ke. Tsayawa ya yi a bakin kofar ya ce wallahi tallahi kin ji na rantse sai kin yi nadamar na? sai kin yi da kin sani na a rayuwa to bari na faɗa miki. Wannan gidan sai ya koma miki tamkar kurkuku ne. Tsaki ya bar wajen ya nufi Hoken afan ya ɗauko ya fara shaƙa tare da alkawarin sai ya saka Hibba da Sadiq tashin hankalin da ba taɓa yin sa ba a rayuwarsu. Zainab da angonta Asim kuwa wata irin soyayya suke mai tsafta tare da tsantsar kula da juna. Sosai Zainab ta yi kyau ta yi fresh. Tunanin inda yayanta yake ya cika mata zuciya don ita ma ta kira nambar Hibba da Sadiq amma kwata-kwata ba ta zuwa. Khalisat kuwa har ta samu ciki sai faman lallai take yayin da Hilal hankalin shi ya koma ga baki ɗaya kan Khalisat. don ba ƙaramin ɗaukin cikinta yake ba. Tun sai inna suna damuwa da rashin dawowar Sadiq da Hibba har suka cire abin aransu, tare da yi musu fatan alkhairi a duk inda suke, duk da yau su huɗu da aure. Ami ce ta yi takanas zuwa wajen inna don taya ta hira don kuwa ta san ba ƙaramin kewar Hibba take ba. Za ta je gidan wani iri saboda babu masu taya ta hira. Ammi da fara'a da ta shigo tare da yi sallama inda ta ta cewa da yake gani kamar uwar amarya da ango. Kar dai ki ce min har kin fara fitowa ke da baki wuce gajiyar biki ba. Ammi murmushi ta ta ce gidan ne babu daɗi kuma na san ke ma za ji gidan tsit. Shi yasa na ce bari na zo mu gaisa. Labarin su Sadiku kuma shiru. Ina cikin jimantawa ta ce wallahi kuwa. Dan da Ashraf ya ce ya yi magana da Sadiq har yanzu idan an kira wayarsa a kashe take. Ami ta ce Sadiq zai zo ya same ni. Wa ya faɗa masa haka ake yi? Ai kamata yayi ya dawo gida tunda Alhaji ya riga da ya mallaka mishi. Wani gidan kuma kin ga an gama komai na ɗanki amarya kawai ake jira. Ina ta ce sa dawo kuwa tunda malam ya goya musu baya. Dariya Ami ta ce za ma su dawo duk daren daɗewa. Hibba ce tsaya a gaban madubi daga ita sai tawar da wani a hannunta. Tana tsane kanta ta ce yaya ka yi maza ka je ka wanka mu je gida da wurkar dare ya yi mana a hanya. Sadiq ƙara rungume fuloyi bacci cike da idanunsa ya ce ke dai shirya tukunna. Yifa kallonsa ce ta gaba shi da niyyar tashi. Wajensa ta nufa ta ɗago sa ta ce ha ba ya Sadiq wannan wani irin bacci take. Kuma fa ka san yau za mu koma gida ka fi son me yi shigar dare ne? Janye jikinsa ya ƙara komawa yana faɗin kin san shigar dare ta fi daɗi. Kar ki damu yau za mu tafi insha Allahu. Hibba zan ɓaro mai baki dai ta ce ni na kosa na gasi inna. Sadiq cikin kwaikwayon magana da shi ma ya ce ni ma na kosa na gasu, su baba. Hiba dariya ta da ci gaba da shafe-shafen ta. Sadiq kasa komawa bacci ya zauna yana kallon Hiba ba tare da ta lura da shi ba. Dan ita duka tunaninta ya koma bacci. Sosai Sadiq yake ƙara godewa Allah da ya mallaka masa Hiba a matsayin matar aure. Shi yasa yake addu'ar Allah ya dawwamar da su cikin lafiya da ƙaunar juna. Bayan Hiba ta gama kwalliyarta kenan ta je za ta saka kayanta, ta ja hannun Sadiq a ƙugunta an kewaye ta da su. ta fuska dai ta ce haba yaya, wai har sau nawa za ka rinka sakawa ina ta jika kaina, ni ba na son wannan. Na yafe. Sai kunnen ta yi magana cikin murya ƙasa ƙasa ya ce au na fa manta ce ɗalibar tawa tana da sauran hadda. Yanzu dai gina nufin ba kya son ƙaramin aji sai babban aji ko? Hope dai za ki shiga babban aji, ba za a yi min ƙorafi ba. Hannunta ta sa ta rufe fuskar tana cewa ni Allah ya yi bana so bayan wannan kuma akwai wani aji na daban ne. Marmashi Sadiq ya ce tukunna dai ki bari sai kin tare a gidana tukun za ki ga ajin da nake faɗa miki. yara kai dai ta ce Allah ya kai mu. Dariya Sadiq ya ce na san ke ma kin kosa. Ya rufe fuska ta yi da gudu ta faɗa kan gado Sadiq shi ma biyo ta ya kwanta tare da rungumota. Tun a Ashraf ya ga saƙon Sadiq ya yi dariya ya ce ɗan duniya. Ashraf shiga fat ɗin Ammi ya je ya sanar mata da Sadiq ya ce yau za su dawo. Sosai Ammi ta ji daɗin batun amma sai ta amma sai ta dake ta ce ma Ashraf ka ce masa ba ma gayyarsa. Sai yanzu suka ga damar dawowa. Haka Ami ta ɗaga waya ta kira Ina don sanar da ita. Ta faɗa wa Alhaji duk wani da ya shafe ta sai da Ami ta sanar da zuwan Sadiq da Hibba. Hibba sosai ta kama haɗa kayanta da na Sadiq a trolley. Hibba daɗi take ji kamar me za su koma gida haka ma Sadiq yana matuƙar jin daɗi zai ga baba da inna da kuma sa Ammi fuskokin ma'auratan gwanin ban sha'awa sun yi wani kyau na musamman ga wata 'yar ƙiba da dukkanin suka yi fuskokin su ɗauke da murmushi tafiya suke yi gwanin ban sha'awa har suka bar harabar hotel ɗin har suka bar harabar hotel ɗin ƙarfe shida da rabi na yamma Suka sauka a garin Abuja, Ashraf ne ya je har tasha ya ɗauko su kasancewar Sadiq ya sanar masa da zuwansu. Ashraf tun da ya hango su ya tabbatar da ƙauna da farin ciki a fuskokinsu, ga wani haske da kyau da suka yi. Ashraf kasa daina kallon sai saboda yadda suka yi mai kyau ta tamkar ba Sadiq ɗin da ya yi jinya ba, wanda ya yi duhu ya rame. Amma kalle su yanzu ya yi wani haske kuma ya yi kyau matuƙa. Ashraf yana ƙarasowa su ya fara tsokanar Sadiq ya ce, Kai wato kai ne mai sace amarya ana gobe bikinta ko? Sannan ka zige ta ta fasa auren Affan ko? Duka Sadiq ka kai ma Ashraf ya ce na isa ne in ba tsoro ba kai ma ka gwada mana. Ashraf rufe baki ya ce don Allah rufa min asiri kada Maryam ta ji ka. Ai ni daga ita babu ƙari ka gani maka kama da mai mata biyu ne? Dariya Sadiq ya ce wa ya faɗa maka har kama ake gani? Iba ce ta matso kusa da Sadiq ta ce yaya mu je mana ka bar ni cikin mutane. Sadiq sauri ya buɗe mata baya ya ce sorry ta. Murmushi dai masa ta ce babu komai my excellency. Shi ma shiga baya ba tare da ya kalli inda Ashraf yake ba. Ashraf sakin baki yana kallon ikon Allah ya ce lallai ma friend haka ka koma wato ni ma wato ni ne ma driver ɗinku. Sadiq ya ce sorry friend ba haka bane ba ta jin daɗi ne kuma kaga za ta buƙace ni a koda yaushe. Ashraf ya ce a lallai kam kenan amma wallahi ka rubuta ka ajiye sai na rama. Marmishi ba ta ce ka yi haƙuri ya Ashraf ba haka ba ne ba. Ashraf abin ma mamaki ya bashi yadda duk suka fi tsare kansu ba tare da ya kara cewa komai bai shiga mota suka kama hanyar gida. tinda Ashraf ya fakin a fakin space Hibba ta fara raɓe-raɓe don ta san haɗuwarsu da Inna da Baba ba zai mata da daɗi ba Gyara bel ɗin kanta ta fara yi tana sar da kai ƙasa don har ga Allah tana jin tsoron haɗuwarta da Inna. Sadiq ganin yanayin Hibba ya san lallai tana jin tsoron shiga ne matsowa ya yi kusa da ita. Ya rungo mota ta yi saurin matsawa gefe. Cikin sanyin murya ta ce yaya a gida muke faso kake wani ya gan mu. Marmashi Sadiq ya ce to sai me kowa fa ya san ke mata ta ce alak malak. Ban ga abin fargaba a ciki ba. Hibba kalansu ta ce ka bari mu su sanar mana tukun. Dariya Sadiq ya ya ce wato ke ma tsoraciya ko? Da ki san da hakan kika gudu kika zo inda nake? Ya faɗa ta sigar tsokana. Binyarsa ta yi ta ɗauki handbag ɗinta ta yi gaba ta bar shi. Sadiq biyo bayan ta ya ɗauke da trolley a hannunsa. Salama Sadiq ya yi murmushi ɗauke a fuskar fuskarsa ya shiga cikin falon. Sadiq inda ya gani ya ce inna baki ga yaron naki bane ya faɗa yana ƙarasowa inda take. Ya faɗa yana ƙarasowa inda take. Ina sai wata tana kallon Sadiq yadda ya yi mata kyau da kiba, ga wani haske da ya kara mata. Kawar da kanta gefe ta ta ce na yi fushi ni kam na yi fushi da kai, fushi ba ma ƙarami ba. Sadiq ya ce subhanallah inna ni ne fa Sadiqunki, ɗa ɗaya tilo me na yi haka? Inna tashi ta ta bar wajen ƙaunar Sadiq fal cikin zuciyarta. Tabbas Sadiq namiji ne wanda duk matar da ta aure sa za ta yi alfahari da shi yaro ne tsatse mai ilimin addinin Islama da na boko. Lallai Sadiq ɗan halak ne da ya tabbatar da duniya yana son Jinan su hakan yana nufin ya yarda da tarbiyyarta ɗari bisa ɗari. Godiya sosai inda ta yi ma'ala da ya sa ta ga auren ‘ya ta tilo. Hibba kuwa ganin inda ta tashi ta ba Sadiq waje ta yi sauri za ta shige ta da ma ɓoyewa ta yi. Ganin inda na zaune a falon. Takalminta ta cire ta fara sanda kamar wata mara gaskiya. Sadiq ne ya rungume ta yayin da take ƙoƙarin shiga ɗakinta. Ajiyar zuciya dai ta ce please yaya karfa fa mu yi abin kunya a gidan nan. Cikin muryarsa mai sanyi ce mu yi mana tunda an san ke mallaki na ce. Hiba bata ba shi amsa ba ta fara kokarin buɗe ɗakin dankar inda ta hango su. Duk da korido ne wajen bai zama dole ta yi hanyar wajen ba. Tana shiga Sadiq ya kwanta akan gadonta yau Tana shiga Sadiq ya kwanta akan gadonta ya ce yunwa nake ji wallahi. Hiba zaro yaro ta ce yaya ka san dai da kunya daga dawowar mu na shiga kicin dafa abinci kuma abincin kai zan dafawa ka san abin da kunya wallahi bayan laifin da muka yi so kake a ce ba mu damu da harkar kowa ba sai ta mu Sadiq tashi ya zo inda take kallonta yake ita ma ci take kallo ce to me kike so na ci Juya idanu Hiba ta ce ya kina ka ci ragowar snacks ɗin da muka taho da shi mana sai ka haɗa da drink Sadiq ya ce ba na son ci sai dai in za ki bani kanki Hibba maganar Sadiq ba karamin dariya ta bata ba ta ce ya kina ai da abinci ce to ina mai tabbatar maka Ka daina jin yunwa sai dai kaga wasu suna yi wallahi. Sadiq wani irin kallo ya jefi Hibba da shi a zuciyarsa ya ce, Lalle na yarda har yanzu Hibba yarinya ce. Hura mai iska ta a idanunsa ta ce, Ya dai, lafiya kuwa? Sadiq ɗaga sai ya ce, Fine. Me kika gani? Hibba ta ce, Nothing. Ina ce ta je ƙofar ɗakin Sadiq ta fara yi mai nokin amma ta ji shiru. Hibba kuwa ta ji bugun da inda take ma Sadiq kasancewar ba su da nisa sosai. Ai ne Hibba ta tura Sadiq a jikinta, yana fama rarraba idanun ta ce inna fa kai take kira. Sadiq shi ma ya rude don abin da kunya inna ta ritsa shi ɗakin Hibba ɗiyarta, duk da ta san aurenta yake. Hibba ce ta fara yi mai kukan shagwaɓa ta ce ka abin da nake faɗa maka kenan, amma ka ƙi yanzu ya zami da inna. Sadiq shi ma cewa ya ce kar ki damu tana tafiya zan bar ɗakin. Yana kanta ta ta zauna ta yi jigum tana jiran inna ta bar wajen. Inna jin shirin ya yi Inna jin shirin ya yi yawa ta tafi, don duk a tunaninta babu mamaki wanka ya shiga. Sadiq kuwa, tun da ya ji alamun Inna ta tafi ya yi saurin fitowa daga ɗakin Hibba, ya koma, nasa ɗakin. Kiran da Inna take masa ya je, ya ji ko lafiya? Inna kalas sai ta ce dama Alhaji ne ya ce an jima yana da emergency meeting, mu da ku gabaki ɗaya. Sadiq kira sai ya ce Allah ya kai mu. Komawa ɗakin sai ya yi don jiran sauran mutanen da za su zo. don ya tabbata mitin ɗin ba zai wuce a kan shi da Hibba ba. Test ya tura wa Hibba akan mitin ɗin ya shiga bayi ya wanka, yana jiran kiran mitin ɗin. Hibba tunda ta ga test ɗin cikin ta ya kulle, dama sai wasan uya suke da Inna, ina ga an haɗu ga baki ɗayansu. karfe takwas na dare, kowa ya hallara a falon Inna amma babu Sadiq babu Hibba, Dan shi kan shi Sadiq ɗin nauyin fitowa yake. Tinda ya hangi Affan ta windo ɗinsa, zama ya yi a stool ya fara tunani. Alhaji Ali ganin kowa ya hallara banda Sadiq da Hibba ya sa shi tambayar ina suke. Ina ta ce ta nufi ɗakin Sadiq ta ce mai kufa ake jira. Juyawa ta ta tafi ba tare ta je ɗakin Hibba ba, dan ta ga alamun yanzu 'yar wasan ɓuya suka fara da Hibba ɗin. Daurewa Sadiq eh ya fito daga ɗakinsa, ɗakin yi ya nufa ya ce ta fito su tafi. Haka Hibba ta sumbula hijab ɗinta kanta a ƙasa ta na mugun faɗuwa, saboda haɗuwarta da mutanen gida. Sadiq kama hannunta ya yi zuga nufi falon Hibba sai ƙoƙarin ƙwace hannunta take yi, amma Sadiq ya ƙi sake ta, ya riƙe ta gam. haka suka ƙarasa falon kan Hibba a ƙasa shi kuma gogon nata ya wani fuske. Tunda suka shigo falon kallo ya koma kansu musamman ma Affan da ya kafe hannayensu da kallo ganin sun riƙo juna. Hibba kuwa ƙoƙarin ƙwace idanunta kawai take yi ta kasa haɗa ido da kowa sai fama ne kai take yi. Affan wani kishi ne ya turnuƙe sa. Ga baƙin cikin da ya rufe su ci yake kamar ya tashi ya rufe su da duka ko zai samu sukuni. Sadiq zama ya ƙasa hankalinsa kwance murmushi shimfiɗa a fuskarsa. Hiba ma na zaune kusa da shi fuskar na kallon ƙasa tana faman wasa da yatsunta. Gaishe da su su Sadiq ya ita ma Hiba ta yi abin da Sadiq ya ta gaishe da su tamkar wata mara gaskiya. Alhaji Aliyu kallon Sadiq ya ce yanzu abin da ka aikata mana ya dace kenan. Sadiq kanshi na duƙe ya ce don Allah ina so ku yi min afuwa ku yi haƙuri. ma niyyata na zo har gida na ba kowa haƙuri musamman ma kai Affan. Please ku yi haƙuri na kasa jurewa ne. Na yi iya ƙoƙari don mantawa da lamarin nan amma na kasa. Ku yi haƙuri na san ni mai laifi ne a wajen ku sannan kuma don Allah kar ku yi wani challenging ɗin yi, ba ta san komai ba. Shiru ne ya biyo baya a cikin falon babu abin da kake ji sai ƙarar fanka da AC. Gyaran murya Alhaji Ali ya ya ce da dama abin da muke so ka fahimta a nan shi ne. Bai kamata ka ɗau yarinya ba alhalin bikinta ya matsu. Dama can kana son da ka kasa faɗa wa kowa sai da ka ga bikin ta ya zo. Sadiq ya ce ka gafarce ni Alhaji, ban taɓa tunanin Hibba za ta so ni ba ne, shi yasa nake tsoron sanar da ita. Ni dai dan Allah ku yi haƙuri. Alhaji Ali ya ce ba mu za ka ba haƙuri ba, wannan za ka ba haƙuri domin shi kai ma laifi ba mu ba, ya faɗa yana nuna masa afan. Sadiq daga kai yayi kalla kalli Affan ya ce afan ka yi haƙuri da duk abin da ya faru duk da an ce matar mutum kabarinsa ina so ka ɗauki kadara mai kyau ko mara kyau ka yi haƙuri da abin da ya faru kuma ba na so ka ga laifin yibba a ciki ko kaɗan ba ta da wata masaniya akan wannan lamarin. afan shiru ya ya cika ya yi fam ko kallon inda Sadiq yake bai yi ba kan shi na ƙasa Bakin ciki ya yi mai yawa. Alhaji Aliyu ne da Hajiya Marka suka ce mai kaifa yake ma magana. Affan cikin daki ya ce babu komai ya wuce Allah ya yafe mana. Kowa na falon suka ansa da amin ma amin. Hiba cikin fargaba ta ce yaya Affan ka yi haƙuri. Affan banza ya da ita ba tare da ya ce mata uffan ba. Alhaji Aliyu ya ce shikenan sai dai mu ce Allah ya yafe mana. Sannan kuma Sadiq idan kun gama kammala komai ga ki ɗin gidanku na za ku iya komawa kowane lokaci.